الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاطئه ga watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin suratu fatir aya kuwa ta talatin da shidda kafin ana assalamu alaikum assalam talatin na shekarun gini gina eh? talatin da ya to إن الله أها نعم أها Sama zan mai kake nema a wurin ba. shine ayin mai aka ce ce fa ja'a shi hadha bi hadha annabi ya wata annabi zo da wannan shari'a wacce ta dace da kowane zamani da kowane jama'a har zuwa ta da kiyama to me bako kwaci eh. akwai bambanci tunda ai doka ba ta zaba daidai da doka sai dai mai turo su guda ɗaya ne duk wani manzo da izo da adina tambayan abin nan da bambancin shari'a da wannan da tun da duk annabawa musulunci suka yi in juya masa tambayan to shin abin da suka zo da wannan shari'a kenan da ta sauran shari'o'i da bambanci ko babu ce akwai bambanci ne sama ba ku ba tun da ana turo manzannin shi ma nan wurin ko baka yi nazari da kyau ba ana ce ana turo da manzannin daidai ci gaban mutanen to ka zai ba zai yi ba an ci gaba sannan kuma shari'a ta tsaya irin ta jiya an diga an faɗi sannan banda ma nan eh, cewar eh, an ce eh, ana tuma wannan shari'a da ta zo ta tattaro duk abin da ya gabata na manta wanda zan faɗi ya bace a tsakiya to saboda kadan dai dole a samu bambanci illa kawai abu lura daga wuri ɗaya in aka samu ci gaba an samu ba za a samu ci gaba wanda nake so ɗin in faɗi na manta shi ne yanzu an gama ci gaba shi shari'ar musulunci sai da ta hango duk ci gaban da za a yi sai da ta hango shi babu wani abu da zai zo nan gaba da bata faɗo shi ba shi annabi ya ba da labarin abun da aka yi da abun da za a yi nan gaba balle kuma abun da ake yi yanzu yi isa ta shi ta ba a wuce ta duk inda za ba da ka'idan kaza zai faru kaza kaga an ba da labari mota an ba da labari jirgin sama an ba da labari yau mutum yana magana yana hira da cinyarsa yana magana da bulalan yana magana da kaza ba abinda ba ba da labari ba to wannan magana ba ita ce ba yanzu tafsiri za mu ce tambayan shi ba da ba ma'ana duk irin tashi ce in ba ba ta da ma'ana tambayan kaji ko kaji shi yanzu zamar hazan da shukuru wala gabara kawai daɗin tambayan ne Allah ji ya eh, Allah ji kan malam laula bakar ke don ka gani a banzar Allah ya gafarta masa da shi da maganin yan tambaya eh saboda ka gani a banzar yanzu ga sabo nan in kokolwar kadadan da dan ka shirya ka wasa ka rike za a faɗa maka to kakkawai gari sai gobe ka dawo da shi akwai wanda za a je a dawo da shi da gani da ya dawo da shi lalle wannan bai iya shi bane ba akwai tambaya ne wanda eh yana yin tambayar da kanka za ka zace kai wannan tsakanin da Allah bai gane ba والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها to tun an yi maganan mummunai da makoman mummunai to kaga yanzu sai aka zo ma ana maganan yan tawaye wa Allah na kafaru wanda suka kafirce suka yi tawaye wa mahalici lahum naru jahannama suna da wutan jahannama farko da la yuqda alaihim fayamutu kuma ba a yanke masu balle su mutu a ce a karar da su a kashe ransu in an shiga ba mutuwa wala ya khaffafu anhum min azabiha kuma ba a rangwanta musu daga azabar wutan min azabiha ba a rangwanta musu kai ina ta yi wannan abu zuciya ta bata yana ɗan ranin nan da mai da kenta aikenta da ya san wannan gobe sai ku da ta shi wuce na ma ya yi rami da yawa hmm, ya ɗafi kyan za ka ba ba yanzu ba <laughs> ba yanzu ba na'am wala yi khaffafa adhum min azabiha ba a rangwanta musu azabarta a sauƙaƙa cikin wahala haka za a zauna ka yi mutum ya yi haƙuri ba za a ce kai ba ya yi haƙuri ya yi haƙuri ya nuna jaruntaka can sai ka ja fashe da kuka mai raki ya yi raki ya yi kuka ya yi kuka ya daki kafa ya tiji ya yi wane ne ya yi wane ne da kansa wata rana za ka ji shuru wani ya dai mun ji kayan shiru babba ya bayani wata ran sai sake ɗauka magana nan da ake magana damuwa ke yi damuwa ake yi mu yi tanadi kazalika na jazi kulla kafore ai hakan nan muke sakan kawa duk wani mai yawan kafirci wahum su kafiran kenan yastarikhuna fiha suna ta kururuwa a cikinta wayo wayo wayo wayo wani bai san da wani ba ya kaje kawai menene ka gaba wayanka na dan wanka bai ma san kana yi ba yastarikhuna fiha sai dai Allah ka bare mu daga wannan wata cikin kururuwa magana ake me suke faɗi a cikin wannan kururuwa rabbana akharishna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal idan ka gane wannan ya taimake ka kukan da suke za a yi da na sani za a yi da na sani za a yi kuka kukan da na sani rabbana akharishna mun ga azabar mun ji azabar a jikinmu yanzu abin da muka haɗu gaba ɗaya muke roƙonka Allah ka fitar da mu akhirishta ka fitar da mu za ka ga abin da za mu yi na'amal salihan ghairar lade kunna na'amal za mu yi aiki nagari ba wanda muka kasance muna yi a duniya ba yanzu za ga mun ɗebo kaza mun kasa yi mun ɗebo kaza mun kasa yi mun gane karatu an kasa hajjar da za a aikata yaya za a yaya za a yi mun kasa sai duk da gangan ne kila ciwon da ke damuwa yanzu ai babu irin rashin haɗin kai to malam da za mu je lahira mu dawo za mu haɗa kai Allah za mu haɗa kai sai menene mushkilan shugabanci ne rike ka fitar da mu kawai saboda haka nan ainihin gairar da zai kunna na amal nan magana kamar ta tsaya wannan magana ta taso daga kafirai bayan an faɗi halin da suke ciki ga abin da suke faɗi su kuma tambaya a walam nu'ammirkum ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير حيث اللهم بلى نعم بلى أولم نؤمركم بأممكم باكو طوان ريبا yanzu ni mai zance in da lahira ba aiki ne zance duk abin da Allah ke ba wa ɗan Allah ya bani na ido dai lafiya kafafuwa wane ne wane ne wane ne in ka ganna neman ƙari da ka nake son yi duk an bari. in kuma na dubo irin abin da ake nema a kaina da irin abin da aka nema a wurin magabata sai in ganne a baya ko suna na mako ya kai ya fito mun ci mun sha mun rayu mun yi yawo a najeriya shekara wajen uh, saba'in da to mai nake nema ya akai ban gane ba duk uzuri an gama ba ne uzuri ba ana ta karamin lokaci ba yau yan jarrabawa za mu je ana cikin jarrabawa kun fara gano kanta a kawo takardu godobi agogo lokaci yayi

suna cewa lokaci ya kare a kara mana don Allah a ƙara mana sa a ƙara mana an ƙara muku wanti talatin to mu abin da ka ba mu yafi wanti talatin shekaru aka kara mana shekaru shekaru duk da kyalabin da aka ɗebo mana ba ana maganan ƙarin ba ne ba kada kuma yadda shi can wancan wajen gari to ai ba magana saba'in sittin kada ka ce ba haka ba wanda ika yi shekara arba'in bai da uzuri an ba ka dama wajen sha biyar ka balaga ta na aikinka duk masu aiki aikin nan aka fara duba sai ka da yan shekara hamsin kasa da hamsin gaba da hamsin ɗin haka kaɗan ne suka cika shida akwai dai waɗanda suka kai har wajen ɗari da wani abu haka suna aikin amma ga garuman ayyukan ɗin da aka gabatar za ka gani yan shekaru kaɗan ne wanne ba abin da ya rage yanzu muka je lahira in dai babu gaskiya aka duba aka tabbatar da rashin gaskiyar nan malam azaban nan za mu shiga wannan azaban da ake magana ita za mu shiga ko tambayoyin da muka yi a tsakaninmu ma za ƙaddamta lidinillahi ta ɗauka ake in ban da ba don haka ba sai mu yi guda guda mu ce to kai mai kai wa addinin Allah kai mai kai wa addinin Allah ni mai lai wa addini dai na san kaina yawa dai na yawo ne na ban zama amfani ta amma maganan aikewa addini nan to yanzu lahira za a koma ko dan cirani mai hankali yana tuna in zai koma gida ya zo ya yi cirani rani ya kare gizagizai sun kama ko ya ne muku yaren garin mu yanzu mai zaka ka kai gida ya kamata akalla ka yi ɗinki ka yi ne lokacin za ka ga wani ya ji ya sai keke wannan ya sai kaza wani ya sayo sabon mashin wani ya zama menene duk ana dawowa kai kuma an ka dawo ka gama watannin ka ta kare ina abin da ka samu to wancan ma na duniya ya fi wahala amma lahira shekaru aka ba mu shekaru sama da arba'in tarihin magabata akwai wanda an suka kai shekara arba'in suka kan daina kwanciya a kan katifa sun natsa katifa sun jingina ita domin katifa nau'in jin daɗi ne zai hana maka bautan Allah kuma inda abinda muka ɗauka yadda muke da ramadan nan ina muke da lokacin bacci <laughs> yan cikin masallaci na wanda ba sa zuwa ina. an tashi sha ɗaya sha ɗayan nan kafin baka mai da hankali ba kana da ruwa za ka sha kana da wata tsamiya za ka sha ƙarshen ta sai ka ga ainihin nan ban farko ya fara ya taɓa da su to za ka yi na yara ne kamar ka dunkule ka kwanta ka ce bajin ɗan zuƙa ko ƙara to haka lokacin yake to mu yanzu muka gane haka ba mu gane da wuri ba ni dai khasa na wa'annan shekarun na fara gano ga yadda za a yi ko alhamdulillah yara da saura sai dai amma a gafale kuke tsakani da Allah a gafale kuke ba kamar yadda muke ganin abin kuro-kuro ba yau wasu wanda suka gane suna ce sun tabbatar da dukkan shekara hamsin din na kai arba'in ma amma dai a kai shi sittin saba'in la yana cikin hadari yana cikin nadama in yana da hankali me takamaimai abin da kai wa wannan addini me takamaimai abin da kai wa al'umman manzon Allah to sai da a hada a tafi kawai ba magana a fasa tafiya amman fa muna cikin hadari su wa'incan da sardani yanzu ne mai da muka mu da muka shigo da ba Allah ya ce muka dan leƙo muka gane ce kai kai kai kai yara ko yake a gaba wallahi ko yake yara ko yake a gaba kazalika ina jazi kullu kafuri ana wuce wannan yastarikhuna ne shi ma na gamata abinda ake magana a mai shemu mu akharijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'malu to ko a tunani kana gaba a bari ina awalam nu'ammirkum ba mun raya ku ba mun muku tsawarai shekara ka ashirin nu'ammirkum ma ya tazakkaru abubuwan da zai sa mutum ya fi himan tazakkara mai tunani wanda zai kai matsayin yi tunani ko notis aka baka na shekara guda ayan eh, baka notis shekara guda ta mu shekaru aka bamu banda wa'azin da ke kewaye da mu tun baka aihuwa kaninka ya mutu ko kanin abokinka to maka gidanku ba taba mutuwa ba a abokanka akwai kaninsa ya wani kaninsa ya mutu ɗan ƙarami ballantana mu nan masallacin da muke yanzu innan kaja na ce don Allah jama'a ko za ku tsaya da tafsiri na ku taimake mu magariba ta yi wani yaro muke so a yi masa sallah wata yarinya ce tun da aka haife ta yau kwanan ta bakwai ba bacci ba kaza ashe ashe ta cika daga muke to kun gani tafsiri nan gobe za mu dawo kun mu tsaya a yi mata sallah hajiya kai ta gidanta la'allallaha mu ma ya bantara mana wani abu tun da abun dai da muna neman dai Allah ya karba man tazakkara waja'akumun nadhiru ga mai gargadi ya zo maka almutabadaru an turo annabi annabi muhammadu ya yi bayanin duk da ake nema gargadi furfura rabe ka gargadi notice take maka Allah sarki hausawa sukan ce mutuwa ta barbadawa wani gishiri mana ya nuna an gasa shi ya nuna mutuwa kawai ya rage furfura ta zo ta tona shi sosai an barbada gishiri ce ce kawai ga ido ya fara sama-sama sai an hada da gilashi a da masu gilasar nan da kake gani suna karatu su ma a farin wata suna karatu a farin wata amma yanzu ya ganka kana karatu a farin wata saboda dai ya sa sai dai dariya kawai bar kai wuce lokaci ne ci gaba da karatun ka kunne sai an maimaita magana za ka ji Kaje sai ka ga kila sautin ya zo ma tunturko nan ya rusa nan ya rusa nan ya rusa na labud da cikin kunya za ka ce Allah ya eh, haƙuri mai kace Bimin a hankali saboda in ka maimaita yadda na ce ma yadda ka faɗi min da za a sake kwatawa ban ji abin da ka ce ba ka bi min a hankali ka bi min harufan wani zai tunatar da wani har an san me kake tambaya duk masu gargadi ne sannan da a tsaye kake zama za ka tashi tsaye wani ma baya dafa kasa kawai don yi gwada gwaninta kuma haka kawai ba sashi aka ba saurari haka kawai ya miƙe da kasa ya miƙe zai yanzu ba za ta miƙo ba hmm, yanzu a zai da ya daga ce bin ka ce zamanin ku ne ku tashi in wasan abokan wasa ne jiyan kai zai zama ce ka gani baba ka gani baba kai ka za ka iya haka ce kai ma za ka kafa mu je ne ruwa kai ma za ka kafa ni kan yanzu ba zan iya ba ba zan iya ba nan gaba gaba ɗaya dai aljanna na samu aljanna tun da an ce aljanna za a mashe ni yawo shekara talatin da uku in aka same ta amma ba aljanna ba wancan lokacin ya wuce doka ka kuwa me rage abin da ya kamata kai da sauran lokaci bautan Allah bautan Allah ko mutum ka bi sallah yanzu tarawih nan ka bi mutum sallah kaga ya yi shaf shaf ya ce assalamu alaikum ce ah, to wannan ba wurin sallar mu ne ba Allah ya karba da mu mi dan inda ake ire-iren mu wanda suke kamatawa suna ganin kila baɗi ba za su dawo ba ni ko ina cikin su ina ganin kila baɗi ba zan dawo ba to sau daga kanan bari shiga cikinsu mu taba tare ko kila kuna sa ran baɗi Allah kawo ku kwayi mai kyau mu ku bana muke sa duk abin da sha sallan nan ake yi a cikin ta to za katanta shi iya karfin mu kuma muna fatan Allah ya ba mu iko sashi ya taimaki sashi in wani yayi yi sako-sako ne ya tashi ba mai kashe wa mutane gwiwa ba shi wannan bisa wanda zai kashe ma gwiwa a wannan ramadana sai wannan sai da ce Allah wadare bai shajja aka ba waje a kuma nadiri ana magari akwai na zuwa ayyuka akwai na kaddara wanda ba ka ma ciyo ba ta tunai magana yawa wani sallar ba sai ana duniya tabawa ake to wani ma bai tabawa kwata-kwata yana zuwa juya yauci fazuku to kayan yanzu mai bambancin ka da mu ai ka dauki kan ka sauran abin na din shekaran ka an ce ai na mai arba'in ya daina kwana akan kaza kar ka ɗauki irin mummuna da sattin muke sayan katifa muna da sattin ne aka kai mana ofis sai a cire kayan ciki gaba daya a zubar kayan gida a kwashe a zubar a kawo mana sababi musa wayannan ne za su shugabance mu mun tabi mun gama tabewa da muna da abin yi sai mu fara shirye-shiryen abin yi amma ba mu gan shi ba amma da muna da kai da aka ɗora kai ne aka kwashe ka aka baka miliyan ka za ka gyara ɗaki sannan kuma a sa ran za ka yabon arziki ba a gare mu ba ɗan duniya inda misali ka dauko wannan kudin haka baka ka san ƙauyen da ka bullo ko anguwan da ka bullo ko wanda suka taro ka inda za ka kai wannan kudin wasu suna nan suna neman abin da za su buɗe baki da shi ba ba ba nan masallacin suke ba masu neman abin da za a buɗa baki a'a ba mace shi ma akwai amma dai kam nadir alhamdulillah muna godiya ga Allah Allah ya wadata mu don ba zai yiwu ba ka dauke abinci ka je gida ka aje sannan kuma ka zo kana rashin sabili a'a za ka da rabo a sabili a sabila na ba da sabili wanda bai da shi ba ka gani wani bawan Allah yana zaune a masallaci yakan ce sabil ya mutu aka je akwatinsa ko akwakunsa aka tadda dinari biyu annabi ce yana da dinari biyu yake kwana a masallaci yana cin sabil aka ce eh, ce to kuwa masa sallah ni ba zan yi sallawa wanda yake cin sabilu ba yana da shi ba zai masa sallah ba kuma bai yi sallah ba kana da shi an kawo wannan abu ne bayan allah da ba su da abunda da za su ci to a taimake su a yi mai ne kai ka ɓoye naka kai ma kabila ya ka lokaci sabil kana da shi a ajiye Sai kamata ba a bar wa marasa shi wanda ba su da shi su hmm? shi ma an irinsa ne wato idan ka je ka gada saudiya da malam ran eh, kira suna ka da ce malam abun abu bakin ciki ne wannan sabil ne za ka iske fa wannan sabil na saudiya nan malam da dama wasu ma ne ba kawai sun ga bakin Allah sun zaba da suke da ku su samu lada ku kuma sai ku soke kuɗin ku bari ku kai gida ai ai me ai ba jatuwa a cikin nan take cewa malam ce in Allah ya yarda daga bana da da jin ba zan ƙara cin sabil ba wannan maganan da kai na gane wa idona na daina cin sabil in Allah da abada sai dai in na shiga wani hali ba a Saudiya ba ko a ina ne ita wani lebura ta gani da rana ya dauki buhu ya kai ya dauki wane ne ya kai ya dauki wane ne ya kai ya shiga ya fita ya yi wane ne kamar ba azumi yake ba yamma da ta yi ta fito haka sai ta gan shi da kayan abinci yalla sami da ko ike je yi wani abinci shi a ce a kai shi aljanna to mutum shi ba zai yi abincin da zai kawo a shiga aljanna shi ma a ce na shi je aljanna ai da haka da abu ke to har arasa rasa mai shi tun kana zuwa kana ce sai ka waye gari ka daina ci a bar wa baki ba kuwa zan ce a ah, ku ba shi tafi daga wata abuwa ya hauro baya zuwa karatu shi baya zaman karatu mutum na suke zaman karatu hatta za ka je da ba da labari ya samu wata miya malar yanzu kai ka zama kana yin haka ina ta gidan ka tashi ka sai ka sha miyan kuka wannan ka haɗo kai abin ana yi ne karfin rai ne wadatuwar zuci suke da ita har suka wadata haka mu ko so a bani a bani wannan sabiyo a bani a bani da za a yi da a tarkata masa wannan ba ka gani in yi ce ya ƙoshi masa ya sa alaika ya tafi da shi kuma da wawa ya samu kwata ya yi fa sannan bayan ya ƙoshi zuba shi alaika ya wuce gida in wani ba yi tambayi shi kan hanya dan dauki dan kadan ya bashi wuce da wancan gida zuciya ce babu malam attajira su kuma suka ce ga abincin dan gashi na sun mutai a ciko tirela ma da dawaji na sane da sabilu din wani da hatta suna son su ga yana zuwa da tirela na a yayyabe ta yadda kasan bunda ta kashe shi abi abi ina ana kwashewa duka da za ka zuba wannan namban ido za ka ga can wajen la'asar ta sake cika wani wannan bai ishe mu wa'azi ba to ai ni ban taɓa yin wannan ba ni ban taɓa haɗa wannan da je na bayar ba to kenan ni kuma ya labarin aljanna ta sai dai na ci ai na sha gaya muku mu tanadi wa ramadana ya zama ga masu sadaka ba masu karba haka ke farko musulunci Ga masu badawa amma ba masu karba to shi nan wannan zai zai nuna musulunci wadatacce ne tarbiya ta kai tarbiya hmm? to nam ya isa ka na ce ma ya baka ji ba to man da zakara waje a kuma nazif fazoko saboda kadan wannan yan wuta ba abun da za a ce musu kawai ku sha ku ɗanɗana fama zalimi na min nasir fama min nasir ba wani mai taimakon azzalimi wanda ya cuci wannan ya cuci wannan ya ci dukiyar wannan ya fasa kan wancan ya kwacewa wannan kaza ya ballewa wannan kaza ya zagi wannan ya ɓatawa wannan ya fusatawa wancan ya ainihin ne ba wani mai taimakonsa wanda manzon Allah ya masa suna mufulis to ba mai taimakonsa ba a can ba to wannan ayata talatin da shida lamma zakara ta'ala hala ahlil jannati wa na'imahu halin yan aljanna da ni'imomin yan aljanna mun san ta gabata zakara hala ahlin nari nan sai ya kawo mana halaye yan wuta wa azabahu faqala والذين كفروا أي jahadu ma ja'atuhum bihi rusuluhu suka karyata abubuwan da manzanninsu suka zo musu da shi suka bar abin da manzanni suka zo da shi suka ɗauki falsafa suka bar annabi muhammadu suka kama aristo suka kama aflaton suka koma sakara so sun waye ce na ai gima-giman arna ne sun yi zamanin su ma kafin annabi isa tukuna annabi isa ma ya yaƙi da su annabi muhammadu ne ya durkusar da kansu ƙasa sai baya yanzu wasu 'yan yauda irin su ibidu sina irin su wani ne suka sake ɗauko tsiyar suka yi mata wanka suka yi mata kwalliya suke nema su sake gabatar da ita sun ma gabatar da ita ta wani bangare ta yi nisa don yanzu a yi in kasa na hannunsu kasa na hannunsu jihadu ma ja'atun bihi rusulhu min al'ayati na dokoki in kaso mu'jizozi wa ankaru ne. rabbihim shi na suka karyata saduwa da ubangijinsu ai kaga wannan ba wasu ne ba philosophers ne sai ɗaliban filosofos wanda suka ce wannan tashin kiyaman da ake magana yaudara ce shugabannin yaudara a duniya annabawa daga nan sai malaman addini haka suke philosophers kuma ga sanan nunkin ba nunkin an dawo da hatta ko ƙur'ani za ka karanta kafin ka samu doctorate digiri akan ƙur'ani sai ka karanta falsafa in ba haka ba ƙur'ani bai yi ba wannan irin karatu ne a ce ma dokta ba ka da falsafa ha ha za la yi sau da kanan wannan alkiyaman kawai suna jin magana kawai ake yin ta ba su yadda da ita ba لقاء ربهم jahannama. نار جهنم وإن masu سكرية saduwa da نار za ka yi mamaki da nan ana cewa an karyata saduwa da Allah an karyata tashin ya masu in dinga mamaki ce to karatu ne arnan da ne su abu jahal dai da su wane ne alhali in kabibiya ma abu jahal bai karyata tashin kiyama da abun nan din ba hashe muna tare da su anan a ebi ‘ya'ya a kai sa cikin ɗaki a kangarar da su malam a basu jikinsu jikin baƙaƙe amma zukatansu zukatan falar irin zuciya aristo masu aikin da waɗanda suka karɓi wannan saƙon suka bar saƙon annabi muhammadu allah ta'ala ta yi lahum naru jahannama yu'azzabuna fiha za a dinga masu azaba a cikinta a shadda azabi wa abalaga laiƙabi la yi ƙuda alaihim ainihin biyu ba a yi musu hukuncin mutuwa a kansu la yi ƙudal mautu alaihim kenan ba a hukunta mutuwa a kansu faya mutu balle a ce su mutu gaba ɗaya yiwuwan mutuwa ma an cire masa yiwuwan mutuwa ba mutuwa duk abin da za a yi wa mutum ba zai mutu ba a sa ka tafila ta taka shi ta yi menene ta caccaka shi ta bi ta kai ta je ta dawo ya yi gutsun gutsun tana koma a gefe sai nan ya mirgino nan ya mirgino ya hade daga na sake ta doda shi kama kuka saboda ɗazun nan ya sha wahala la yu'adhibu azabahu ahad duk abun da za a gaya maka azabar da za a yi a lahira malan kwatata maka ake fiha ma la ainu wala udhun saniyar wala khatara ala qalbi bashar tunanin irin azabar ma ba wanda zai iya tuna ta amma dai dole sai a faɗa maka abin da ka zai hankalinka zai kama kamar yadda aka ce ni'iman ita ma ni'iman Mala la ainu ra'at fa yastarihu balle su huta la yukhaffafu anhum ba a rangwanta musu anin min azabiha fa shiddatul azab tsananin azaba wa idamuhu da girman azaba mustamirrun alayhi. shidda idam to to wannan wanne ne zaka iya kaddara shi a ciki shidda nan ba ka iya kaddara shi ba idan mu ma girman azaba duk abun da zaka iya tunawa al'amarin ya saba saboda haka nan azaba da sai an shiga amma muna roƙon Allah ka tsare mu hmm. ka taimake mu Allah ka shiryatar da mu akan bautar nan naka ta inda za ka eh, saukan mana da agajinka mustanirrun alaihim fi jami'il anati a dukkan lokutan kaga yanzu in muka kama baka iya wani kana guda baka kwana da abu daya in ka kwana yau gobe ka dawo jibi ka da ka jabin ya gundure ka to amma ba ruwan Allah shi gaba daya haka za su zauna azabar wallaha za ta da wata daƙiƙa wasu daƙiƙoƙi a basu su ɗan huta kazalika ai kaga yanzu idan muka yi sallah misali muka yi sallah muka yi sallah muka yi sallah waje in sha ɗaya na yi muke to kun ga a dan tsaya in dai ba so ake mai rigis ba a dan tsaya a a kara ce a a ba za a kara ba je ka kara kai saboda kai Allah ya baka karfin da za ka je ka kara kai kuma saura a taro karfe ɗaya in muka ji liman ya yi sallah kafin karfe ɗaya to nan zamu rikici ai karfe da aka ce mun yadda mun shirya shirin za mu dawo karfe ɗaya mu ɗora mu wannan sa kai ne ba wajibi ne ba saboda domin gaskiya mu ba mu farka da wuri ba daga baya muka farka to saboda kanan tafiya sai mun hada ta da gudu an tafi an bar mu kuma sannan aikin nan shi ake cewa duk inda aka ji ana magana aikin nan mu ba mu yi ba ba mu yi ba sai subhanallah كذلك نجزي كل كفور آية 37 وهم يسترخون فيها يوم تنبأ haka suke kururuwa a cikinta yassarukuna wa yatasayahuna suna masu kururuwa suna masu ihu ويستغيثون سنا نيمان اغاجي تند اريغا انشغا ويقولون ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل با وجم وندم مكيبا الله كنا له فاعترفوا nan kaga sun yadda sun amsa ba rikicin sun yi ko ba su yi ba duk wannan bakin mai karyatawa a ga yadda aka yi a mu ga abin da ya faru a ni dai ga gaba da kowa ya san ba za a tsayar da kai kai bayanin abin da kake ganin ya tare ya kare ka amma ka faɗi gaskiya duk abin da ka faɗi ya ɗauko ma gashi duk abin da ka faɗi ya ɗauko maka gashi ba kai ka ce kaza lokaci ga ba kai ka je kai zaman ka lokaci kaza ba ba kai ne je ka aikata abin da ga dama ba ba kai ka je ka da kaza ba gashi gashi gashi dukkan komai yau duniya ma dan duniya yana ba da labari ce na shigo ma'aikatan nan rana kaza ga watan kaza ga yadda na gaba yanzu a nono kudaje ga inda suke fakin din motoci ya rushe ga ofisoshin su yan katakan kaza ga menene hakan da na same shi to amma shekara ta hudu yanzu ga yadda wurin ya koma ga yadda bayin na mayar da shi ga yadda ofis na mayar da shi ga yadda ma'aikata na mayar da su ga yinin kaza da ga ci gaba da aka samu karya da gaskiya to dan adam ya iya ajiye bayaninsa ballantana Allah mai kayan ajiya barkatai duk abin da yake ya ajiye masa zai ajiye masa don haka nan kaga nan nan akwai wani abu kafin a kai ga wannan martaban an gama bincike kowa fa ya gaci ya sallama duk mai magana babu magana to yanzu shi kenan babu komai a ani to kawo shi kenan. kowa ya gaji ya sallama maza da mata an sallama ce Allah ba kuna da magana ce ba mu da wata magana don me kuke gani eh, ai muku ce a mana adalci to shi gana gama aikin ku kuka sauta shi adalci ba wata cewa me za ka ce an kure duk ƙaryarka yau ɗanka sai ka kasa kure shi me yasa kai kaza kaza ya faru me yasa kai kace kaza ai kaza ya dauko ai kaza kaza kai kaza kai kaza kaza ce kai je kina da gaskiya Allah ya kai mu hira Allah ya kai mu wanda zai kore minki ita ma ta ce Allah ya kai mu ai ga kai zata ce rai yanzu in kuka yi sa da mutum ba gani ko fada kuka yi da mutum ko yaro kuka yi fada da shi ce Allah kai mu hira Allah zai karɓa min hakki na aurenka to shekara ko ya gyara aiki ba a so a yi haka ba amma tun da ana bukatar a haka tawayi ba haka ake sauwa da ya kamata na kan ce muku komitin muka ce ce ya kuke sau mu zauna kuna son mu zauna tsakanin uba da 'ya'yan shi ko ku kuna son mu zauna tsakanin mai aiki da ma'aikatan shi duk yadda kuke so ba mu zauna tsakanin mai aiki da ma'aikatansa shi kenan sai mu dauki wannan zaman ko kuma kuna son mu zauna kamar yadda uba ke zama da 'ya'yan shi sai an kun zaɓa wanda kuka zama to shi za yi ce in ko ta ce ta kaka ce a ah, to ramar Allah ya tsaye hukunci shi ma ce Allah ya kai mu ai hukunci Allah ya kai mu ai ba karamin cutar mu kai ba ko mata ka mata wadda wanda ce maka na Allah kai mu lahiran kai macuci ne ba je ka barwa Allah ba to mu ma mun barwa Allah Allah ya kai mu lahir hmm? eh la ni ban sani ba wannan abin da sai abin da bawon Allah ke ce wai me ibo ne da irin wannan taurin kai gashi muna karantawa wannan in ma a duniya ba ya kure ka ba gashi Allah zai bi ka sai ya kure ka shi Allah sai ya kure ka tun da yana da kayan aiki ai magana maka ja da Allah in ban da ba don dan adam dan adam ne ba ai da ba mutum ba zai fara ja da Allah ba ta kai mutu yana cewa ha alkurani wallahi rabbi da ma kunna mushriki mutum bage bane haka gaban Allah Allah kansa ba bashi ba wanda ba yi mu'amala da mutane shine ba san mutane ba yasa wata lokacin mutum na na dama mu'amalarsa da mutane amma ina godiya ga Allah ba don mu'amala ba bai san wa'annan ba ba don ya zauna da mutane ba wallahi ba san su ba to dai tabiya ta je ƙarshe bi bihi duk sun amsa wannan dagar da aka sa tsallake-tsallaken da aka je a'a nan sakamako ne kawai ake fari wa arafu annallaha adala fihi sun gamsu sun san Allah yayi gaskiya a cikinsu. su kai ba don Allah Allah ce lalle Allah kana da aiki shirar na gobe kiyama ta mutane wanda ka sani ma kadai ya isa wannan ya rantse da Allah shi ke da gaskiya idan ba a yi nashi ba an coce shi wancan ma ya rantse da Allah shi ne da gaskiya idan ba a bi nashi ba wannan an coce shi sai ka kira musu Allah ko za su kanje ce to ku bari yanzu a bar kes din zuwa ga Allah ko wai tsalle ta mai dirai ce a bari sai a lahira a bari sai a lahira kuma dole in an je lahirar nan mutum ɗaya ne ke da gaske sai a bari maimakon ma ce ah, a dai hakuri mu yafe wa juna ni na kila ko ni nake ganin an cuce ni amma ba cuce ni ba ni na son a kyale dai wannan magana da sauransu ni na ɗauki rashin gaske ma a babu wannan magana ba yau sai isa an ka gano kan mutane sai ka huta wa kanka himma ka zauna wa imma ka tafi walakin sa'alun ta sun tabbatar da ilalle eh, ne sai suka roƙi dawowa fi gairi wakati ha ba a lokacin ta ba Allah ka mai shemu hai muna angka ainihin mu dawo akharijina Fayo lahum sannan eh, sai a gaya masu alam nu amirkum har bari mun karanta duniya wannan ita ce za a fito da ita gobe kiyama alam nu amirkum ma zakar fihi man zakara. ba mu raya ku ba dogon lokaci daran wawaran. ya tazakkaru man tazakkara fihi mai tunani mai ƙoƙarin tunawa har ya tuho ai ya tamakkano fihi man arada tazakkura zai samu dama ciki mai neman tunanawa min al'amali ya tuna ya zo ya samu aiki matana konfin duniya mun dada damu kwa duniya ke mutum kaya kala kala wankin kayansa kaɗai ya ishe shi kan ka duba yadda sahabbai annabi ya mutu ga irin yadda ya mutu sahabbai da dama manya-manya sun mutu ga irin irin yadda suka mutu ba kuma babu ne ba ga dukiya nan jike wa adararna alaikumul arzak mutu tulo buku arziki duba yadda ake ruwan sama kai yanzu dan najeriya ya mutu ina zai sa kan shi bai bauta allah ba ko ina ka to bayan ɗakin ka ya ishe ka ka noma abin da zaka ci bayan ɗaki in banda ba don mun je mu tadi kuɗi mun rasa yadda za mu yi da su mallan sai bata su ake sai a ji ana yin talo inda ka sa yin talo nan ya isa ka dasa eh, ka shuka inda za ka samu abun miya inda za ka samu interlock ɗin gidanka ta yi ka ɓata nan ya bi ziri a haka a yi wane ne haka wasu kasashe ba su samu wannan arzikin kasan ba yanzu mai za mu ce yanzu ma fara zuwa wurin Allah mu ce masa Allah ba mu da da za mu ci a wannan zamani me Allah bai mana ba ga ruwan sama ga ruwan burtsatse ga rafukan ranar muke magana wani bawan Allah na ce wurin mutum yanzu sai ka gaddan shi dan shi na ce na gani ai na taba ruwa da kai kamanta na je wata tatsiya ne ko janaza ne ko menene inda naga irin yanzu in aka shara aka babbake aka sa wuta aka kona wurin sai ga dan shi ya kullu haka wurin sai yake ta kusa dai Inda aka tara irin yanzu zai kaga rani ne a tattara itatuwa da menene aka share aka abuna in aka sa musu wuta da karakara da tushe-tushe ana sa sai gani duk wurin ya nashi don shi ya bullo ba wanda ya rage kana kafcewa ko kaga kai abun nan ne kana haka daidai lokaci kaza zuwa za ka dinga ko da ƙwariya za ka ba da ruwa amma wai ba mu da shi hmm? eh ya zo aiki ta sun duk ka gane sun kai ne an shuka to kuma sun mayar da wurin dausayi Ta mu yanzu babu yanzu wanda za ta yi to yanzu ba ake ta ibada ana fama da yunwa yin wage ma ma yanzu sai dai ba ma ba matana konfin duniya Allah ya daɗaɗa mana a wannan duniya bari in an je lahira za ka gano Allah ya daɗaɗa mana sai dai irin wannan ganewan ba ta da amfani ba ma fatanta mu gane a can sun daga sakamakon wayanda suka gane a can wa'adarna alaikumul arzaka mun kwarara muku da arziki in ba mu ba kadan da kata dan wannan an dinga abin da din mala fa akwai doyan daji ba ta kowa ce ba kala mala zaka je ka haka in ka haka ka zo ka dafa ka ci doya sai ga ta sosai ta daji kuma daidai yanzu ake hakanta wanda isan kan dajin ya biyu ka yi haka yi haka yi haka yi shiga nan ya kulla na jana jana wuri akwai doya mu haka mu haka ana haka kuma doya za ka taba su aji ba a maganan ƴaƴan itatuwa ba a maganan ba a maganan to yanzu mu ce ba mu bauta wa Allah ba yanzu muka je lahira mai za mu ga wa Allah duk hujjar da kake da ita za ku zauna da Allah za mu zauna da Allah duk abin da kake ganin ya dame ka za ka zauna da Allah wa qayyadna lakum asbabar raha gashi mun kawo muku hanyoyin hutawa mutanawwi'a mutaaddida wa madadna lakum fil umri gashi mun ba ku tsawon rai hmm? mun ba ku tsawon rai wannan da me yake da suna ba dan aya ce ba ba dan haka yake ke wannan an san da waɗanda ake magana su mu ne ba wasu ba tsawon ya yanzu gashi ya zo ya tafi ba mu sun takamai mai abin da muka aje wanda za mu ɗauka ba za mu ji kunyar ta zama da sauƙi mu samu abin da za mu gabatar mu ba da haƙuri. wata ba'ana alaikumul ayat gashi mun biyo muku da ayoyi muku ci sosai wa wasalna ilaikumun nuzura mun jero muku da masu wasi annabi bayan annabi tambayan ka wasi ra'i bisarra'i ra'i muka jarraba ku da wadata ko kuna tsammani in kun ga watata kawai shikenan Allah ne ya zaɓe mu jarrabawa ce kaga kowa abun ya tsaya masa kai ko naka ya bude wadda ra'i da matsatsi kuma wannan jarrabawa ka zauna ka je ka yi aiki ka gama yaro ɗaya cinye kudin yaro ɗaya cinye kudin menene ba lahiya ka je ka karɓo albashin kaza kaza ka zo yaro ya je asibiti an rubuto dubu ashirin to dubu ashirin a albashi na na cire dubu ashirin ina abin da za mu ci ina abinda shi ma mara lafiyan zai ci to yaya za a yi wannan ne daga Allah ko wannan zai samu koma ga Allah mu karyo mu koma ga Allah ƙarshen da sai ga Allah ya ba lafiya tun da zai ba sai da ya ciwo ba san da je ci kudin in ka ga ka samu jarraba yanzu ina sai ga Allah ya jarrace ka da mara lafiya irin wani ciwo yanzu ana zo asibiti a wani sai ta yi jini za a kara to a kara nawa ne ana neman ashirin duk an ka yi sama akwai aboki na wani shi in bai ba da jini ba ma ba ba ya jin daɗi a kira shi an kira shi wannan wani wata an sake kai ba za ka dinga jin tsoro kullum a ɗaya bai a dinga ɗiban jininsa a dinga ɗiban jininsa in shi kuma ya je ya kwanta fa za ka iya ƙyale shi a ya kamata ƙwariyar da ta je ta dawo na kamata kai mata yanzu fa za ka yi bijinta tunda kullum an magana aminin ka ne yakka ba lafiya aminin ka ne ka ba lafiya zai zo ya ba da jini har faɗa za ka ne me isa ba a kira wani ba kaza kaza kaza ai da irin wannan da an zo a faɗa min ba magana ka ba da jini lafiya ba ka ba da jini lafiya kai ba a san inda naka zai gudu ba don dai ba za a ce to shi kenan yanzu kai lafiya za ka yi ta samu ba iyaka dole a jira ta ina naka zai kullu Hmm? eh to wancan wajen to ai babu in ba a saba mutuwa zai mutuwa zai in ba sa wannan ginin ba shi kansa jini ma yana magana jini ai jini da jasa ne hasali ba a magani da jini to amma irtikabu a kafu dararai mun karanta yaushe ne muka karanta mana ta muhawara Eh, kullum ni mutane sun fi ni gane wannan ya umi ta miƙe ta ce malam ka manta mun karanta a shatibi kani shi ne haramun ne gashi gashi gashi gashi gashi sai dai lalura na ce na tuno yi magana ciwo ma ba a magana abin da yake tambaya shin wannan jinin bai zama eh, matsala shi ma a jikin jikin mutum ko canza mutum tunani ko canza mutum kaza ko canza mutum ko canza mutum ce shi karan kansa jinin jini dai na jasa ne hmm. a isha ah, kwari ya kwari ba zo kanka ba kai babban dokta in an gama an ci ana neman dokta sosai kai magana ka ba irin su har su yi magana na ba zo kanka ba sau daga haka na jasa ne mamadadana lakon fil umari gashi mun ba ku tsarorai duk ba komai wata ba'ana alaikumul ayati wa wasalna ilaikumun nuzuru wabtalainakum bis r'a'i. wad-dharra'i litunibu ilaina shine magana duka wa'annan fitintino kashe-kashen rashin tarbiyyan rashin wane ne din waye duka abinda wannan jarraba take nuna mu koma ga Allah sai Allah ya yi mana idan muka koma ga Allah ba wai za mu je to ku zo ku tashi mu tafi gidan shi ku tashi mu koma mai da a'a mu koma kan tsarin Allah za mu ga akwai abubuwan da muka bari don wani kada ya dauka to yanzu ni na dawo yanzu kullum na ta sallah kullun tana ta azumi ka daina ƙarya ka daina cin amana ka daina saba alkawari ka daina hasada kana yin gaskiya yanzu ko da a bakin ranka ba ka dawo ga Allah ba ba ana nufin mu koma ga Allah mu shiga masallaci mai sallah mun komo ga Allah dole ainihin mu'amala dole sai mun gyara mu'amala mu addinin mu'amala la dina liman la mu'amala ta lahu mm. to saboda a da in ka zama haushe ka bashi amana ko kuma mutanen da ka bashi amana mm. ko ka same ce sai

ba abin gari to to alhaji amunan da aka yi makarantar zuwa yanzu misalin da za ka duba a tafsirin nan wanda kake so bai zo ba bakin ciki an ɓata yanzu dai an ɓata mana tarbiya kamar yadda dottijon nan ya yi magana ko da ba ku ji wajen ji abin da ya faɗi to la mala akwai dottijuwa kamar shi da ta ce ta ce wai malam to mai zai sa ba za mu dawo da daɗin nan ba ya za a yi ita musamman ta aiko da aka zo kan karatun sa ce ita ba za ta yi ma karatu yau ba layin ta tambaya za ta yi ya za a yi wannan maganan mu dawo yadda ake da to sai dai ta inda aka hauta nan ika mata sauka dole mu tarkata wa'yancan mutane yadda aka ci wahala a farko aka ba da tarbiyyar nan to sai mun koma mun sake cin wannan wahala yanzu a yanzu ba ka da kowa in ba kai sai yayanka kada ka ce bana to su ma ba su bi ni ba ce a'a su ne dai dole ka yanzu dai sai dai ka koma daga kai sai yayanka sai jikoki in ba su kwashe ba inda wani ya ga zaka zaka matsa dan zai dauke shi ne kawai ce ka hutar da ni ma'azratan inda rabbi kuma sannan mu dinnan dole banda ramadan dinnan dole mu zo mu ci gaba da zama a irin wannan wurin da mai kama da sa in ma bako ne kai to duk inda kuka koma ku je ku fidda majalisa irin wannan ko nonkin wannan ko da kowane malami da irin salonsa mu dinga ɗaukar littafi min gilafin ila gilafin muna karantawa wanda ba duniya mu ke nema ba mu fara gwadawa mu ci gaba da ko ba komai ana cewa idan aka tadda takobinka a waje daga gida kana da uzuri mana an tadda gawan shi sai aka duba idan sai yake aka ce ainihin takobin sai yana waje ya kero shi daga jeto ya kero yi Ina da uzuri a gaban Allah wanda aka tadda bindiganka tana kokin to an san ka zo faɗa ne to saboda kana yanzu sai dai haka kawai mu fitar da makamai kayan ake sai dai kun san ba makamai ne ba malan tarbiyyar na mu ci gaba da wanda ba zai bi abinda muka muka fahimta nan ba abinda Allah ce ba e tafi ba rikici tsakanin mu da shi lafiya lafiya ya kama gaba mu kama gaban mu muna masa fatan alheri shi ma da zai taimake mu yi mana fatan alheri amma fa mun sha kamarar mu sai mun dawo da dawo dama ba je koyi da qur'anin na nan hadisan na nan manzon Allah ba abinda ma farratna fil kitabi min shay a cikin littabiyanun da kullu shay malan za mu saki dawo bi idnillahi alayhi idan na ai hudu ba da nayi na ro na san baya nan ba abin da sa ba amma dai kun gaza mu kofin la ta'zanu wa antu la tahinu wa la ta'zanu wallahi antum la alauna in hmm. kuntum mu'minin kada ku yi a ƙasa ni sam yanzu wanzan daga cikin ba na kallon wani mutum ne a nauri ni oh, yanzu yan masallacin nan suka dame ni duk ma abun da aka yi komai aka ce an kai can duk ba da masallacin nan ne kai wannan matsayin ba ni babu duk abin da za a ce ana abin an gyaru in ba in masallaci na daga sun gyaru wani ba ba gyaru ba ake na kwance nan ne gida na nan ne ɗakin mu nan ne ka mu da nan ne za mu je gaban Allah kuma mu tsaya idan kuka tsaya kuka taimaka da abin da kuke iyawa kada ka raina kanka da abin da za ka yi da abin da za ka yi Allah bai tsora ma abin da ya fi karfinka to wata ba ana alaikum ko la'ayati kuna da hau bayan da yawa eh, wa me yake da to ku bani karta wannan da mai laifin na karanta wa wasalna ilaikum an-nuzra wa ibtalainakum bis-sarra'i wad-dharra'i litunibu ilaina wa tarji'u ilaina duka na bugudane falam yanja ku duba duk aikin da aka yi dinnan ishe aikin bai ba da fa'idan komai ba ka yi karatu ka yi karatu ka yi karatu sai karatu nan inda ake karatu nan ne ake sabawa lam yanja fikum in zaru Allah fa na kallo Allah na ji Allah na kallon ta yana kallon zuciyarka to Allah kai mana hukunci da wanda ke cikin zukatanmu walam tufid fikum mau'ida wa'azi bai yi amfani a cikinku ku ba wa akharna an kumul uquba gashi mun rike uquba da gare ku talakarwa saboda la'alla akwai mai gyaruwa a cikin ku Allah ya riƙe azaban saboda in zo azaban sai dimuha hatta idan qadat ajalukum har ajalin ku ya kare watammat a amarukum rayukan suku suka cika warhaltum an daril imkani kun baro gidan dama kun ga nan muna gidan dama a yanzu kowanne mu yana da wurin tsira yana da damar da zai tsere in yana so ina da damar da zai ɗauki matakin yana so a yanzu nan dukkan mu nan kowa na da dama kaga ran da za a je ran da aka ji an shiga lahira an za rai in ta dawo babu wuri amma yanzu mu gode wa Allah da kai wannan karatun haka inda gaske muke yi kowanne mu ya zai koma ya nemi abin da ya kamata sannan kuma ya nemi wanda za su zauna su ci gaba da tattaunawa kusa kusa ya za a yi kaza abin da ya faskare ku ne sai a ɗauko shi a kawo shi mu ga ko yadda za a yi a wanda ya gagara mu jingine mu ɗora nan ne rahaltun an daril imkani bi a sharril halati su kafirai kenan da fi mafi munin halaye wa wasaltun ila hadhihi dar gashi kun zo wannan gida darul jafa gidan sakayya ala amali sa'altumur raja'a za ku domin sa'altumur raja'a yanzu za ku dauki komawa ba ma wasa da hankali sun ce rabbana akharijna na'mal ba rena hankali ku dubi matakan da aka baro an mana a boye an mana a bayyane an faɗakar da mu an yi mana da samu an yi mana da gargadi an mana da mutuwa an mana da girgiza an mana da wane ne duka ba mu gane ba sai da aka je ga mu ga wurin hukunci mu ce a mai da mu bayan ma an yi hukunci an gama a mai da mu hal haza mumki wallahi gar mumki ai kawai nan ne za a je wacce aya sawawun alaikum asabartum kun hakura ko ba ku yaƙuri ba sa'alta hata hai haihata ai kuma shi kenan a ah, kenan abadan magana raja in muna ɗaukan mataki mu ɗauka daga yau yanzu nan ana tashi mun san ba nan muke ba duka wasu za koma inda za koma to can inda ka koma ka dauki malan ka kyale mutanen da ba su zo ba ko kuma mutanen da suna ganin akwai abu a gaban su kai ka kama abin da ke gaban ka za mu haɗu a can fata wa qatal imkani dama ta wuce eh, ji masu sallah abin da ce fata mahallar daruki wurin da za a cimma a gyara maganan gyara ta ya wuce yanzu an riga an shiga lahira ba gyara an gama kai za ka tashi ka nemi yadda za ka gyara abin da din kuma akwai dama wa ba alaikumur rahimu ar-rahman ku duba ar-rahimu ar ya yi fushi a kanku washtadda alaikum azaban nar azabar wuta ta yi tsanani a kanku wa nasiyakum ahlul janna kuma yan aljanna sun share ku gaba ɗaya ma kuma labarin kuma ba a yi yaushe na muka yi magana wani wanda ya wata gaba ɗaya ko labarin sama babu famkusu ku zauna nan fiha khalidina mukhalladina wa fil azabi muhanina wa muhanina fil azabi za a ci gaba da yi muku wulakanci na azaba ya Allah ka fitar da mu Allah ka buɗa mana hanya ka buɗa mana ka ba mu iko idan baka taimake mu ba Allah ba za mu yi ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muna neman taimakonka yau sai ka ga tarawihi na sallar qiyamul layl to yau na ramadana ne ma don ya kamata a duk da daddaren duniya haka mutum yake to yau ramadana ma da ramadana mutum ya kasa yin ibada wai sai goman karshe sai goman karshe goma ƙarshe ta zo za ka ga sun zo wurare daban-daban sun bata masallaci malam maimakon masallaci cika da ibada masallaci sai cika da hayaniya don da ina ma masallatai su ma suna samun kamar irin can ya akwai cikakken tsaro akwai mutum na yin ba daidai ba za a cikin shi tun da kai ba za ka yi ibada ba to ba za ka hana wani ibada ba ke ba bautan Allah kika zo ba ba za ki hana wani bautan Allah ba ba wani magana ke tsohuwa ce a'a ke yarinya ce a'a yar gidan wani ne ɗan gir a'a ɗakin Allah ne mutane ne sun taso daga inda suka taso suka komo ga Allah suna neman mafuta to ka kwatun da ba ka da mafutar ka bar su su nemi su da kansu ba zai zo ka kawo masu tashwishi ba ka zo itikafi mai itikafi da buga waya abun mamaki mai itikafi ba zai shigo da wayan sabure ana magana da iyali ana magana da waje kana magana da itikafi a itikafi sai ka yake duk harkokin duniya ka je ka nemi kuɗin ka itikafi ba dole bane ba maimakon ka zo ka fata ka je ka nemi ka Allah zai baka aljanna ba sai ta itikafi ba sai da amma itikafin shi ma da lada don ba farilla bane ba in dai ba za ka iya tsinke rayuwarka daga gida ba to bai kamata ka shigo itikafi ba ka yanke alaka da kowa shi yasa kaga kana da iya bai kamata ka shiga itikafi yayin ka ba sani ba ba ba za ka ji shiru zan shiga itikafi in dai babu wani abu ce ba kuma dana mama na tambayi baba ya ce min abin na to zan je ina son je itikafi za ku yi karancin gani na yanzu ina son kila sun samu kwana goma din nan gaba daya ban yi hulɗa da ban gaisa da ku zan kwana goma shi muna gida daya ga ɗaki na nan nan ga waje na nan da da yan iyalai na amma yanzu na shiga itikafi ba zan gaisa da kowa sai bayan an gama ina son in nemi kusanci zuwa ga Allah da wannan zaman da zan je ni yi to ka kuwa an faro ta manya manya yi kada kana cikin aiki ka ce za ka baka yi shiga yi kafi a ce a ah, ce a ah, ah, to lalle ka rubuta takarda a san cewa lalle ka tsinke gaba da ba ma za a ganka ba ba ma za a ganka ba tai in ka ga an zo gaida mutum a itikafi raina ka kai. raini ne ai ko jahilci jahilci ne haɗe da raini ni ina zaune ji kabe za ka zo ka gaishe ni saboda mai ina wurin ubangiji ba ina zaune gaban ubangiji da na kawo kaina ina neman ya yafe min ina neman ya ya kusanto da ni ina son ya karbe ni shi yasa na zo nan wurin sa na zauna kai kuma zaka zo ka shiga min idan za ka yi tikafi shi isa ka nemi abin da za ka ci kada ka waye gari za ka je ka nema ba mamaki za a samu abin za a ci a masallacin da sauransu amma ba haka ake so ba zai iya yiwa ka zo da ka daga inda ka zo da su su zube to kaga dole ka ci sabili to irin wa'annan ne ake daukan sabili ana ba su amma ba su masu sabil ba za su zauna suna duba a ah, daga ina kake me kake da shi sannan za su ba a za su ba da duk wanda ya bi layi ku ba shi hmm. kada ku ce kai bai cancanta ba ka ba haya billahi ya zo ku ba shi inda ba za malu bin niyyati amma dai ka ga waɗanda kai yi kake son ka ɗauki nauyinsu su samu daman bautan Allah so yin shiga kes ba za su samu bautan Allah ba to shi kenan amma kana matashi za ka zo ka ci sabil ka tafi aiki ya fi maliri ka ɗauki aiki ka tafi inda ake haƙa rami ka haƙa da sare ko da daddare sai je ka ɗauki blog ka samu abin da za ka ce ya fi ka zauna aiki kafi kana ce sabi sau da kanan ibada ce mai daraja amma kuma ya kamata in yi ta tana da dokoki wani ya kaddo da ka kashe ta gaba ɗaya ka na kasuwancinka harkan ka to an yanke harka da iyaye balle kasuwanci don abin da ya taso gawa ne nan Daga wani kai abin da zaka iya yi zan kuma goma dole dole tafiyan nan da ake ta rayuwa na mutum yana da amintacci ba za a ce ga inda amintaccen ka yake ba kai kasan inda za ka samu amintaccen ka wani ba zai baka shawara ba ɗaukewa ne amintacce ne a'a kai ka zauna da shi haka ga amincinsa ولهذا قال فذوقوا فما للظالمين من نصير hai kusha kawai fama min nasirin lizalimina yansuruhum da zai taimake su wai yukhrijuhum ya fitar da su minha aw yukhaffifu ko ya rage anhum min azabiha aya da ce za ku bari a yi ta ko hmm? ga abata to shi ke nan ba komai Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji ba karatu ne ba aiki eh, amma kuma ba za mu daina saboda aikin mu daina karatun ba za mu ci gaba da lodawa kan mu lodi eh lodi kan za mu ci gaba da lodawa ba ma wani abin tambayawa ce